Jama'a barkanmu da saduwa da ku a shirinmu na zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Nijar, inda Yusuf Abdullahi yake tattaunawa da baƙinsa da ya gayyato kan abubuwan da suka shafi rayuwa da yadda za a magance matsalolin tsadar rayuwar. Yau ma za mu ci gaba, yanzu zan miƙa ku ga Yusuf Abdullahi. Malamin Annabo wasu na ganin cewa duk matakan da kasashe masu tasowa irin su Nijar za su buga wajen yaki wannan matsalar ta tsadar rayuwa ba za su wani tasiri ba saboda matsalar ta zama ta ruwan dare na duniya ce. Me za ka ce? Abin da son kwatanta maka. Kasar bara bara ta yi yawa san kasar kuma duk kasar da ya zama to babu adalci kasa da ya zama to gwamnati wadda ɗaukar da sassa ta ke taɓa to kasa kullum tana kowa baya ne kamar yadda al'umma ta ba su gidaɗi. gwamnati dole ne ƙasa ta kuma baya yau su gwamnati yau zama da suke daɗin da suke shi yau dukkan zaganai da suke ɗan imu al'umma da suke tafi yau talaka da suke cikin talaka yau sun to suka zafi su yau suna yi kenan da kun ɗauki amana kun ce in kuka samu iko sai ku kula da talaka abinci talaka zai ce wadata ruwan sha likita magunguna duka tsaro duk wani abubuwan da suka yi magana da yin siyasa ba to da aka makara sun kasa idan dole ne al'umma ta shawa idan saboda shi duk duka shi kira kunnuwa ne ba zai yarda ba a ce ba wanga abun babu gwamnati ba laifin gwamnati ne laifin gwamnati a bangaren kuma ya kada wani kuka yau sabuwa kuka ta kita wajen yanke ba eh mu abin da muka yi gwamnati ba su bara ba kullum wanda muke gwamnati kake bara bara kai ya zama to a kullum a ce ne kai yake karama kai talaka kullum yana koma kana in an kai bara bara ka tabbata cewa yau in kai a gare wasu mulkin da ake ci fara fara ta amma ai kuna ga waɗannan matsalolin kuma kuka daina magana kuka yi su ba shi magana sosai kullum magana muna magana muna waya wa mata lakake ko muna jan hankalin gwamnati ke wannan zaman da take a lokacin da ake take da kuma ya kamata su shuwari talaka ba da shuwari muna magana ba kuma magana ba yau duka ɗan ƙarfa ɗan adawa zai wuce yau ce a ƙasar ga. yau ba a shan wahala ana shan wahala saboda in kana mutum ya wuce magana sai da kake ana ba ba mai ba da ke kasa yau akwai in akwai mutuncin kasa akwai da kowa ya ci ya kushi ba wata matsala wanda muke magana to abin da kawai mun mutum mai magana saboda abin ya yi tauri da ba ya yi kanaji yau kasa ana zama to almajiri in kai abin ko da kici almajiri sun yi yawa kasa mata sun yi yawa kaga yara mace ta janyo yara wajen guda nawa ita ita na duk daga ga kasa almajirai sun yawa maruka sun yawa to ko ba sai kasa yau in kaje a gani nan da mai babban birni mai ba yau a yamai a ce ma al'umma na yi masu ake fara to in da ya jami ya kira ya kamata gwamnati ta yi musu wannan ya kamata gwamnati ta ɗauki matakai matakan da ya kamata ta ɗauka ya zama ko abinci duk kokon da ake cewa ta abinci su a bi su ana rarraba musu abinci ko me ya kamata ba wani da a saba musu aiki aiki ne ka wani aiki ka kana kana kawo da talauci ne tafiya wajen gaba sai ka zama aikin yin aiki bane a kasa ya zama to ina kuma aiki ko iya aiki ke ba talauci yau ana aiki da ruwa ne babu ruwa yanzu duk da yin aiki ne duk da ya kawo ga wahalar na ga kawo kuma da aiki aiki da kawo ga wahalar ne gwamnati gwamnati duk da gwamnati ta ce da kai kiran yin abu da jawo shi ko wata kasa zai samu ya shiga aiki da ta sa ta abin zai ci aiki don shekara ko sha biyu muke na cikin aiki da wahalar ta kariya. kan mana me kake ganin ya ta a ce gwamnati ta yi domin sauƙaƙa wa al'umma wannan matsala da tsarin rayuwa da ke fama. Ni abin da zan gai har yanzu dai hankali tsalla gidan Tanzania. Ni zan ce na bai wuce haraka. Yau da kuke cewa farkulla sun kale babu farkulla ba kaza farkulla bai da makami bai da bindiga bai da kuka shugaba. Baki ne muke magana muke wa amsal yau sanin kowa ne an hana jerin gwano an hana taro babu shi yau ba farafin da zai rubuta takarda ya kai meri ko shi magajin gari a baka takarda ta izinin ka zo kai taro shi kuma a doka ta ƙasa an ci duk ta kasa na da izinin ya nuna farin cikin shi ko ya nuna farin cikin shi ta wannan hanya ce dubu biyu da biyar muka yi gwagwarmaya aka rage gas aka rage mai aka rage komi da komi sanin kowa ne a dubu biyu da biyar hajiya ga ta da take zaune gaban mu eh, tana cikin wanda ta kama mana maya da matsalar guru da ta taso kayan a fara da ke ga ta kwanta da bishiyar tsawon shayi suka fara kun muka ci nasara amma a shekarar jiya nan tunanin kowa ne nan burodi na dala arba'in aka da shi dala hamsin mun kallo muka yi taron congress yana maga gaza cikin oktoba sha shida disamba muka zo muka yi congress aka ne allah sa aka ɗauki president muka rubuta takarda muka kai misali kamar su muka ce muna son a haɗa mu da mu da masu malajiri saboda mun san wannan ƙarin kuɗin biredi ba gaskiya ba mun san abin da masu malajiri suke samu har yau da nake maka magana ba a nemo yanzu wannan ƙarin da aka samu na baya bayan me kuka yi eh, ai mun ka ce ba mu za mu kira masu malajiri su zo ba gwamnati za ta kira mun zo mun kai wa ministan kasuwa har yau da nake maka magana ba a nemo mu ba Muna kuna jiran sai an nemo kuɗin ku ne to mu za mu kira masu kuɗin jirgin zuwa mu gama a lokacin tanja ai da muka zo minista sana haka a lokacin ne shi ya kira su ya kiro da ƴan shafa bi commerce da kowa an ka zo aka zamna aka sa kenan abin nan duk an yi an so dole sai an koma wani a baya idan an yi sauraron ku kuna shiga yakin aiki me yasa mana karon kuka rubuta muna tsare tsare saboda yanzu na mana muna son su zuwa shayi cikin gari da birni da ƙauye da ko ina cikin yau wasu na ganin wannan ƙarin kuma yana gyara ku saboda shi ne kuka shi a mu mun shirin muna da mana aiki na farko kenan na biyu kana saurare kun yi magana noma da ku a cikin kundin tsarin ƙasa kudi ɗari da arba'in da takwas ya ce arzikin ƙasa da ɗan ƙasa ne wanda ya kamata kuma na ƙasa ya amfani da shi kudiri na ɗari da hamsin da biyu ya ce abin da aka samu wannan ma a ƙasa ta biyu rabi ƙasa cikin bitalmani na ƙasa rabi ƙasa cikin bitalmani na gari wanda za a sa cikin fitar mai da mai kujeri ɗari da hamsin da uku ya ce a sa cikin noma cikin kiwo cikin makaranta cikin asibiti a yi asusu na daban wanda ya raba su zakuwa to ko mu da muke nan ba mu samu asusu mun bari a da ke zafi kenan ƙasa ta take so dole sai ya aiki doka yau wannan da aka yi a lokacin tashi ana ɗauka daga dole ana kawo nan muna shan shi gari da da dala biyu da yana ko da nawa da wasu 'yan tamayi eh, tamanin da wasu 'yan tamayi yanzu an dauko da magana an sai da mana ɗari da dala takwas amma an yi da ladarci yanzu wani ne da rasa an yi gwamna to in an zai an yi aiki da doka bai yi wa ya na galiban nan ta mai wasu ɗan kwarori ne za su shanta wasu ma san an aiki. Muna son a bi ka'ida in an da wala wallahi abu zai kawo suna gode Saboda talaka in bai samu ya fito ya kuɗa a yi ba a zaɓa ba a yi da. Ah, hajjiyar Rabi, ko wace rawa ko ne bangare ta ba ta yi haka wajen yanke wannan da 'yan kasuwa da ya Kamar yadda Aisha gwamnati ne idan ba mu san wannan bai kamar yadda idan da suna ka eh, ce abinci ɗan wanka yanzu yana da yunwa ko yana ka bashi ka hana ko ka ce idan ba mu tausaya mishi ba rabon shi ne Allah ya sanya hannun kan wani da kusa ne kan mu mance da mu kuma kiwo ne Allah ya ba mu duka idan wani zancen gwamnati ɗan kasuwa ta talaka duka wannan mu imani da Allah mu gode mishi rashin godiya ma yana son shawar da su. Na gode Alhaji Nasiru Hussein Hadiru ya ba da shawarar cewa kafa ma'aikatar jinsan da ke yaki da tsadar rayuwa kamar yadda aka shi kuma zai so ka tana da yau sosai ko ba a kafa ma'aikata ba kamar yadda an ka kama hukumomi waɗanda ke daidaita tafiya yanayi iri iri na rayuwa yawan ka ɗauka harkar ruwa akwai ofisibe mai riba harkar ruwa harkar sadarwa akwai harkar eh, communication da ne kuma akwai hukumomi waɗanda ka tallafa ma gwamnati suna ba da shawarwari domin a daidaita ma'amula ta tsakanin 'yan ƙasa da kamfuna masu yi ko tsakanin 'yan ƙasa da 'yan kasuwa ina goyon bayan wannan shawar na biyu bangare namu na talaka mu kan kan in ka diba laifi namu shi ne kamar da gyara ne da ne laifin talaka ne shi ne ba ruwan shida kamar wani yanayi ko wani inci wanda ya an nashi in wani ato shiga 'yan kasuwa amma shi ba shiga wajen gwamnati kamar kana su bai ne tara da yake yalla jahilci ne yalla rashin fahimta rayuwa ne aka san wasu kasashe inda da kaga an yi wani abu wanda bai gyara da sai ce bai yarda ba kuma yana da hanyoyin suke yi ba misali yau rigar da yi da ya zan buru Kwana baya da mace ya kai mace da an aka kara a ai gungu gungu da talaka sun fi sun ce bisa kuma dole aka komo gwamnati ya kira da suna kasuwa an ka komo bisa ga yanayi na ba da gudu da hada ba kwai da ta koma da arba'in arba'in kenan kamar gwada ana so da yan kasuwa in abu ya wuce shi kenan tun da tana gyara su dan kasuwa hankalin shi ne ya yi dukiya in gwamnati ya bari talaka kasuwa kamar shi kenan sai shi wanga gyara halaye na tsallaka da abuwa kenan wanda ya kamata mu yi tun da ba mu yanayi na wasu kasashe cin gaba da kamar bangare na numa da kiwon kada aka tar shi ne a ranar talaka to gwamnati ya ci gaba da karya farashi na shinkafa da haƙi da masara dangance da yanayi na ban da abin wuri ko kuma wani shekaru wani birni mai da na asira talaka in talaka na samun kwano dala arba'in ne ko dala ɗari wurin gwamnati bai zuwa da so shi dala ɗari da hamsin wurin na kasuwa yi ba. Ina in gwamnati ya bunƙasa wannan bangare wanda ya ga Allah ba mu da ta hanyar a sai da mai da rahusa to dole a yi kokowa da wannan tsadara na biyu gwamnati yana iya dole ne ma wannan bangare ya dauki ma'aikata a ba ministar na commerce waɗanda ka kwantaron ai bakin ma da ba a yi mana kwantaron babu su sun yi karanta ma'aikata kowa sai ban zace mai ban zace ma sauran ɗaruwa da ƙasa dole ne gwamnati ya dauki ma'aikata a ba ministar na kasuwanci waɗanda ka zuwa shago shago su ɗauki abu su diba su tambayi shi kai ba ma a tsarin rayuwa a matsala yau rage so abin da mutane suka ci cikin shafunan nan abubuwa ne da bala'i wasu magana wasu gwangwanaye duk sun kare aiki amma rashin babu waɗanda mutane masu babu da ni ne ya ta mai sai da tumatir ci bai ba da dala a cikin gwamnati ina da tumatir mafi ma da doka ake kasu mun gyara mun tausaya ga talakawa kuma mun ɗauki matakin da wanda kamata ya kasance sa'an gwamnati da shi da nauyi wanda an nashi musamman nauyi nan na kwantarar nauyi nan na bincike idan ya ba da hanya tun da bai amfani gwamnati ya karya haraji na manya-manya ya kasuwa a ce kusa ko shekara kusa ko sukari kusa ko minana gwamnati ya yi ya da ɗaukar launi sa'an nan kuma yanzu wurin ku da matalakawa sai ku iya kusa kai wanda ka san gwamnati ya samu na guda rai so ina gaskiya amma sai su kawara su banka da saboda gwamnati tun da mun ba mu da hankali da za mu gane mu bambanta menene na gwamnati menene na wina su idan sai aka eh, malam kabila wani irin matakai ne gwamnati ta fuka wajen eto eh, lalle ina shi kamar da yanzu na so yi maka magana a cikin maganganun da ya yi kaga sarrafa fannin makamashi na wutar lantarki ta hanyar amfani da kuma hasken rana yana cikin wani abin da gwamnati a yanzu ta mai da makari domin ganin an karfafa ƙananan masana'antu waɗanda ko da gandar ne gari ka noma da za ka yi aiki da injin burtsatse da zai samar da ruwa ka ga kenan idan akwai wanda abin da ake kira eh, wutar lantarki ta hanyar hasken rana za ka iya amfani da shi a cikin gona ko kuma cikin eh, gandar da kake da shi. Eh, da fari abinda na so in ce kafin ba ta wannan amsar tambaya na so gaskiya wannan tattaunawa ta mu da kasance kar mu sa siyasa yawa ce saboda magana tsadar rayuwa ba eh, magana ce da kusan kamar da nace shekara sama da goma take cikin kasa ne kuma saboda siyasar da muka sa ya sa har yanzu mun kasa gane ina ne matsalar da ke kan na farko ya kamata a ce mun sa a kan mu a hankalin mu cewa wayar da kan junan irin maganganu na sajiya a shi ya kamata a ce muna gaya wa suna cikin wannan kafofi irin nawa yanzu wannan shirin da muka yi ɗan kasuwar da ya iya tsawona ma talakan da ke cikin ambushi ta hanyar saki kasa ta mai da tumatirin dala a ya ji dan wani kula ya yi rafazin cewa duk tsadar rayuwa umar abaisa da dalilin da gwamnati ne kana nan zai canza halin shi shi ba ya yi ina zuwa ya kamata mu yi mai juna adalci. maganar da ta ci ta ci wa ya kamata mu da su rai musa musa da na zo na magana nan babu inda na kare gwamnati duk da muna ɗaya daga cikin wanda suke kama mu gwamnati ƙarya amma yau mu ba da shawara mun ce gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai kamar yadda dauda ya ba da shawara a kan maruka ba ka da bishiya siminti sakon shi yana ta kariya a kan ton uku kaji da idan da zai zama silibatoron ko kuma kaji da shambar salon sannan ka ce duk sake Allah sai ka kara ma ana gani ai wannan lokacin da kan shi nan gwamnati mun ga kuna kuna yarda kana zuwa kana yarda mun yadda gwamnati ta yi amfani da shawarwari na aiki da doka ido rufe mun yarda Da waɗannan bayanai za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke maku sallama, mu huta lafiya.